Yeah.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 masu kallo da saurare idan ba manta ba muna dai tare da babban malaminmu bako na wannan shiri na dindindin malam sha'ibu salih zaria malam dai ba za mu gushe ba har wa yau dai muna daɗa maka barka da sake kasantuwa da mu cikin wannan shiri na ibada da hukunci malam bakar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nima mm. ina muku lale marhabin da kara haɗuwa da ku a wannan shiri mai albarka to masu kallon mu idan kuka dan waiwaya baya za ku iya tuna cewa a shirye-shirye da suka gabata mun tattauna ne akan abubuwa da ya shafi maganan aure abubuwan da ya shafi saki da kome musamman a mu na ƙarshe mun yi bayani ne akan abin da ya shafi kome eh, mun ji ma'anan shi hukunce-hukunce don mun tattaɓo su a wannan shiri da ya gabata to a yau muna tattale ne ko ce muna tare ne da wani shiri na musamman wanda shi ma yana da alaka mai ƙarfi da abin da ya shafi kome wanda yake shine idda wanda yana da alaka mai karfi da abin da ya shafi kome domin da idda ne akan iya tantance shin mace ta cancanci ta koma gidan miji ko ko kenan iya za a yi idan ta gama iddan da sauransu don haka Ah, zan so malam yau ya ɗan yi mana bayanin ya yake ganin darasin zai gudana haka ne da sauransu na'am bismillah rahman rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da muhammad ibn abdullah salawatu rabbi wa salamu alayhi thumma amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi to malam kamar yadda kai shimfiɗa hmm. shirin da ya gabata mun yi darasi ko kuma mun yi shiri akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen komai a musulunci yaushe ne ya kamata mace idan an sake ta ta koma ƙarƙashin igiyar auren mijinta da kuma wani lokaci ne idan mace ta kai ba zai iya yiwuwa ta koma ƙarƙashin auren mijinta ba mm. to idan baka manta ba malamai allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi sun mana bayani kamar yadda qur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam suka shimfiɗa cewa mace miji yana da daman ya iya mai da ita a lokacin da ya sake ta sakin da bai kai uku ba saki ɗaya ko biyu wannan gada kenan bawa mm. kuma saki na ɗaya shine ke iya ya mai da matarsa mm. abu na farko kenan abu na biyu kuma ya zama tana cikin idda shine ainihin tsarki uku ko kuma haila uku to don haka iddar mace tana da alaka da komenta mm. da haka lokacin da mace za a mai da ita to sai ya zama tana cikin idda mm. to yau za mu yi karatu ne akan iddar to in baka manta ba a makon da ya gabata mun karanta ne a cikin littafin almulakhasul mulakhasul fiqhi littafin babban malaminmu a sheikh salih ibn fauzan ibn abdullah fauzan allah maɗaukin sarki ya mishi rahama mm. a to allah maɗaukin sarki ya kara mushi lafiya ya kara mushi lafiya da albarka kiyaye mana shi yawa saboda yana nan da rai yawa sabo da karanta littattafan magabata waɗanda Allah ya eh, musu ya dauki rayuwarsu an ce rahaman ba wai sai lalai eh, mutum ya shi ba haushe idan aka ce Allah ya mawa rahama to ya mutu ne amma gurin balarabe ko mutum yana rai ana ce Allah ya mai rahama mm. to tunda da Hausa muke shirin dole mu dauki <laughs> usulobi na Hausawa don haka malam tunda a tare da kai akwai na'ura to kuma eh, akwai littafin a cikin wato na'urar ta haka zan so ka karanto mana daga cikin wannan littafi mai albarka eh. inda malam ya yi mishi babi da babun fi kamil iddati ma'ana daga farko kenan shi eh, abin da daga farkon wato babin ba inda malam yake hmm. cewa babun fi kamil idda ah, bismillahir rahmanir rahim malam yana cewa Allah ya mashi rahama babun fi ahkamil idda na'am من آثار الطلاق العدة ويراد بها التربص المحدود شرعا نعم to mala abubakar kaga a wannan gurin mala yana so ya mana kaman ta'arifi ne na'am wato na idda eh. gabanin yayi ta'arifin sai da wani shimfiɗa ya ce min athari talaqi al'idda idda ya ga cikin athar mai zamu fassara athar tasiri wato tasirin saki eh. to akwai wato idda sai malam ya fassara idda a nan sai ya ce wa yuradu biya a tarabbusul mahdudu shar'an abinda ake nufi da idda shine zaman da mace za ta yi na wani ɗan lokaci wanda shari'a ta tanadan mata bi ma'ana akwai lokacin da macin an sake ta za ta yi idda idan wannan idda ta ƙare mijinta bai mai da ita ba to shikenan ta sami 'yancin kanta ɗayan biyu ko dai mijin ya dawo a sake musu sabon aure da sabon sadaki mm. ko kuma ta auri wani da haka yanzu wannan iddar ita ce malin yake so ya nuna mana cewa wani lokaci ne wanda yake ƙididdigagge wanda kuma shari'ar musulunci ne ta ainihin ta tanje shi mm. to kuma kamar yadda muka faɗa mu da ya gabata mu muna ansa ahkam na shari'a ne ta hanyoyi hudu alkitabu wasunna wal ijima wal qiyas eh. to a nan malin ya kawo dalilin idda a shari'a karanto mana inda malin ke cewa wa dalilu ha alkitabu wa sunna to malam har wa yau Allah ya ji kanshi yake cewa kafa saba da cewa Allah ya ji kanshi <laughs> yawwa yawwa Allah ya kara mashi lafiya ya eh, kiyaye mana Allah ya kare mana shi na'am yake cewa wa dalilu ha alkitabu wa sunnatu wal ijma'u na'am fa amma alkitab فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نعم وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن نعم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نعم وهذا آه، بالنسبة للمفارقة في الحياة نعم تجابا تجابا وأما بالنسبة للوفاة فقد م. قال رسول فقد قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا نعم تمالا ينا so ya دليل إدة نعم يتشي ya ce akwai da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da ijma'i malaman musulunci ya ce fa'amal kitabu dalilai da suke tabbatar da idda a cikin alkur'ani malin ya ce faƙauluhu ta'ala faɗin allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su allah ya ce yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna da kawunan su thalathata quru'in wato ƙur'i guda uku mm. malamai sun yi saɓani game da ƙuro ko mm. suka ce ana nufin idan mace an sake ta za ta zauna ta yi iddan ainihin haila uku bi eh, ma'ana jini uku idan ta yi jini ɗaya biyu tana yin na ukun shi kenan ta samu da kyau malam dai zan so kaɗan ƙara fito fili da shin idan aka ce bambancin ƙuri'i shine tsarki ko jinin menene bambancin bambancin ai akwai matar da za ta iya yin jini uku mm. a cikin wata biyu na'am ka gani shi bambancin yana da alaka da tsawon lokacin ko kuma gajarcin shi ko kuma idan aka ce eh, tsarki ne kaga sai ta yi jini yawwa ta yi tsarki yawwa ta ƙara yin jini ta tsarki ta ƙara yin jini tana cikin jinin nan idan ya tsawo ya koma da ita zai iya yawwa ka gane bambancin kenan amma idan ya zama tana yin tsarki shikenan shikenan wannan lissafin tsarki kenan yawwa amma aka ce lissafin eh, jini jinin ne in ta yi jinin farko daya ta yi tsarki mm-hmm. ta ƙara yin jini na biyu na biyu mm. ta yi tsarki tana yin jini shikenan to kaga yana da yana da alaka da muddar tsawon lokacin eh. to shi yasa wasu malamai suka yi sabani wasu akan cewa shin jini ne hmm. wasu kuma malamai suka ce a'a tsarki ne to da ga sabanin yin bai da wani wato tasiri sosai eh. duk da malamai saboda amana ta ilimi mm. sun yi kokari sun fitar da dai duka lokaci ne duk da dai lokaci ake eh, magana kuma hikiman da yasa aka sa lokacin kowanne aka duba zai haka wannan babban abin da ake so a gane da aka ce mace ta idda shine bara'atu rahim mm. ya zama a tabbatar da ba ta da ciki babu komai a cikin ta yawa to kaga ba dai hikima na shari'a ba malam mm. Abubakar wata ɗaya ma idan mace ta yi al'ada za a iya gane cewa tana ciki ko ba ta ciki to amma shi kan tsawaita muddar kamar yadda muka faɗa shi ko ta hikima saboda idan ya zama ta samu wata biyu ko wata uku zai sa ta yi nadama hmm. ta gane laifuffukanta ta nemi a mai da ita wannan kuma da mijin sakin ta aka yi kenan ga kamar da aka saki kuma an mutum mata ne ya eh, za mu zo kanta ita kaga ai ta shurin ne wa ashara eh. yau ita kuma wannan wata uku ce wadda aka sake ta da haka kaga anan za mu fahimci cewa ita idda duk wanda aurenta ya mutu mm. ko ta hanyar saki ko ta hanyar mutuwa to dukan suna yin idda sai dai lokacin ne kan bambanta wata akan wata to wannan aya cikin sautul bakara aya ta 228 sai faɗin allah ta'ala da yake cewa wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid Allah ya ce wallahi ya isna min al matan nan da suka yanke tsammani daga yin ainihin al'ada wato kamar tsofaffi kenan na'am in Allah ce idan kuka yi kokonto yaushe ne ya kamata su yi iddan su sai Allah ce fa iddatuhunna thalathatu ashhurin su iddan su wata uku ne wata ne shi ba maganar jini da ba sa ba sa yin jini eh. kuma al'adance a ɗabi'ance mata dama suna yin al'ada ne mm. ai duk wata to nan sai Allah ta'ala ya ce matar da ita ta riga ta yanke tsammani daga al'ada mm. ila matar ta kai shekara saba'in ko tamanin ko sittin ko su shekaru makamantan haka ya zama ba ta yin al'ada kuma an sake ta to ita za ta idda ne na wata ainihin mm. uku sai Allah ya ce wallahi lam yahid da matan da su kwata-kwata da ba sa yin al'ada mm. misali ƙananan yara mm. yanzu misali akan aurar da yarinya bata balaga ba a shari'a musulunci ya halatta aurar da yarinya bata balaga ba mm. kuma ya halatta a sake ta to da haka idan aka sake ta al'ali bata fara al'ada ba to sai Allah ta'ala ya ce ita ma za ta yi wata uku ne na yanayin idda ba maganan jini tuna ba ta jini sai ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an ana hamlahunna amma ita matar da aka sake ta eh. ya zama ko da aka sake ta tana da ciki hmm. to ita yaushe ne iddata sai Allah ya ce an ana hamlahunna zuwa lokacin da za su haihu hmm. da haka da za a saki mace da safe ta haihu da la'asar shikenan hmm. ta gama al'ada ta gama ta gama idda malam ya mana dan takaitaccen karatu akan kashe-kashen mata yawwa aka faɗi eh, wacce ta gama al'adar ta gama ta tsufa ta tsufa yawwa sannan wacce ba ta taba yi ba dama yawwa dama can kuma yayi bayanin wanda ita tana yin al'adan yawwa shine thalathatu qurun yawwa kaga muna da su kashi hudu kenan hudu kashi na farko matar da dama tana al'ada na'am za ta yi ƙuri uku shine tsarki ko kuma jini uku na'am sai kun matar da ta tsufa na'am gaba ɗaya ta yanke kauna daga al'ada eh. sai kun matar da bata fara ba kamar kamar yarinya sai kun mai ciki mai ciki wani abin da ya shafi saki kenan yawwa ga wanda ya shafi saki to sai kuma wadda ita ko mijinta rasuwa yi na'am to sai Allah ta'ala ya ce wallazina na minku na'am matan da wato mutanen da suke mutuwa a cikinku mm. wa ya zaru na azwajan kuma sun mutu sun bar mata sai Allah ya ce tarabbasna na bi an arba'ata ashurin wa ashara za su yi yi idda ne za su zauna su jinkirta ba za su yi wani aure ba kwatankwacin wata hudu da kwana goma wato allahu akbar shari'ar musulunci akwai hikima kaga arba'ata ashirin dinnan wa ashira ko mm. ila'i ne ba mm. malamai sun tafi akan cewa idan mutum ya yi alkawarin ba zai kwanta da matar shi ba na'am ila'i ya ila'i da ita to an ba shi damar muddar wata hudu da kwana goma saboda malamai suka ce wannan kwacin wannan ne mace kan iya haƙuri ta iya haƙuri ba tare da ɗa namiji ba ba tare kun ba ta shiga wani damuwa ba amma duk mm. lokacin da mace ta zauna fiye da wata hudu ba miji mm. to sai dai lalura da haƙuri ba haka ta so ba mm. to kuma kaga a musulunci ai a da idan mace mijinta ya mutu shekara ɗaya take na idda Eh. kamar yadda qur'ani ya tabbatar ko a walladhina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj eh. kaga shekara ɗaya ne wannan ayat tana cikin suratul baqara hmm. ana karanta ta amma kuma hukuncin ta an soke shi da wannan da wannan ayar da ta mai da shi wata hudu da kwana goma hmm. to malam yanzu kaji mun ji dalili a cikin qur'ani na ainihin tabbatuwar idda a musulunci to karanto mana sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am to malam Allah ya da kare shi ya bashi lafiya yake cewa na'am والدليل من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت نعم. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض نعم to wannan hadisi ne wanda ainihin al'imam ibn maja ya rawaito shi al'imam busuri ya ainihin inganta shi a cikin azzawa'id malamin hadisi hmm, busairi eh, hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin malaman hadisi suna cewa duk lokacin da ka ji an ce umirna ko nuhina um, a zamanin eh, sahabbai suka faɗa to suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ne hmm. ya ba da wannan umarni ana wannan hadisi yana da hukuncin raf'i ne hadisi ne marfu'i hmm. yawwa bi ma'ana barira eh, eh, kaman ka ce ya aiki ce a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. tana kai komo mijinta ya sake ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta umarnin da ta yi idda Eh, eh, eh, ta yi haida uku kaga wani yana ga cikin dalilin da waɗanda suke cewa ya tabbas na bi an fusi na ta ƙuru'in abinda ake nufi ta yi al'ada guda uku hmm. to malam ni bari in karanto hikimar tun yanzu ka karanta mana dalili a cikin alkur'ani da sunnan mazo sallallahu alaihi wasallam to a shar'anta yin idda malamai suka ce akwai hikima malam fauzan allah maɗaukin sarki ya tsare shi yana cewa wa amma hikimatu fi mashru'iyyatil idda fa hiya istibra'u rahimil mar'a min alhamli na'am malam yace ya ga cikin hikimar da isa aka ce idan mace an sake ta katte wani auren ta tsaya ta idda dan a samu istibra'i hmm. tabbatuwar babu komai a cikin mahaifanta ba ta da wani ciki hmm. ka san me isa na'am li allah yahsulu al-ikhtilatu ansab dan kar a samu cakwaduwar dangantaka mace ce aka sake ta ya zama tana da ciki sai kuma ta je ta yi wani aure mijin ya kwanta da ita to idan ta haihu sai a rikici arsa gane cewa dan nawaye eh. namijin farko ne ko kuma namiji mm. na biyu ne to kuma kullum dan kenan to kuma kullum shari'a musulunci eh, tana la'akari da irin waɗannan abubuwa suna da matukar muhimmanci domin ko da ana danganta shi da ubansa Allah ta'ala yana cewa ud'uhum li aba'in huwa aqsatu inda Allah hmm, abin da yake daidai gado da sauransu ga maganan gado hmm. da makamantan irin waɗannan to na ga cikin hikimar da aka ce idan aka saki mace ta yi idda kenan dan ya zama an samu bara'atu rahim ya zama hmm. cikinta wato mahaifanta ya zama babu babu komai a ciki abu na biyu wakadhalika itahatul fursa lizawji almutalliq li yuraji idha nadima wa kana talaqu raj'iyyan sanan ga cikin hikimar da isa aka ce idan mace an sake ta mm. ta yi iddan nan na wannan tsawon lokacin dan a ba shi mijin wani dama ko zai dawo da ita ko zai dawo ya gane yayi kuskure na'am ka gani mm. sai ya ce to shikenan bari ya dawo da ita kuma kamar yadda muka faɗa shirin da ya gabata wanda ba zai samu wannan daman ba idan da an ce ana yin sakin nan kawai kaga ya bambanci tsakanin shari'ar eh, musulunci da eh. shari'ar da wadda ba na musulunci ba kenan hmm. yawwa hikima ta uku kuma wa min al-hikmati aidan ta'zimu aqdin nikah na'am na ga cikin hikimar girmama wato abin da ya shafi daurin aure ko kuma kulla aure hmm. al'amarin aure ba magana wasa bane hmm. wa anna lahu wa anna lahu hurma kuma yana daga cikin yana da wata alfarma wadda take ba ya karama ba al'amarin aure idan aka ce an kulla aure to in aka tashi rabuwa ba kawai rana ɗaya ake rabuwa kamar irin haɗuwar mota ba eh. a'a al'amuwa akhadna minkum mithaqan ghaliza mm, wannan akan abin da ya shafi daurin auren kenan yawa da kuma a daurin auren in za a sake misali shi ma hikiman zai shigo kenan eh, zai shigo mana tunda misali kare mutum ya wasa kare wasa kare wasa har idan ta gama idan nan fato sai an sake wani daurin aure sai an sake wani daurin aure in yana ba dole bane ya zama shine zai same ta na'am to kare domin idan ta riga ta gama idda ta gama idda shi ta ta cin gashin ganta eh sai dai shigo layin masu sai shigo ne layin manema idan ta gamsu da shi fa nema an ba ta gamsu da shi ba sai dai ya hakuri to da haka mala ya ce wani daga cikin ainihin wato hikimar da isa aka ce mace ta yi ainihin wato ainihin idda to a takaicin takaitawa shari'a musulunci tana da abubuwa wanda na hikimomi waɗanda Allah ta'ala kaɗai ya mm, sani wasu an sani wasu kuma kawai Allah ne ya sani yawwa da hikimar shi to yanzu malam zan so mu shiga inda malam yake magana wa amma anwa'ul mu'taddat can gaba kenan can gaba kenan domin idan mace kamar yadda muka faɗa a baya ayoyin da suka magana a kan matan za su yi idda sun kasa su gida hudu akwai matar da yake tana yin al'ada Allah ya ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui sa'annan yayi magana wallahi isna min al mahid min nisaikum sa'annan yayi magana wallahi lam yahid sannan maganan wa ulatul ahmali sannan maganan tofo na minku to yanzu a gaba malin yana cewa wa amma anwa'ul mu'taddati fa hunna ala sabilil ijmali sittatu sitta ka gansu eh yawwa kaga a can kaman qur'ani ya kawo mana gida hudu ne ko biyar to amma nan malin ya ce a ala sabilil ijmal sai ya ce sittatun kamar hmm. shafi ɗaya kenan daga inda gaba ne kaɗan babu nisa ba nisa na'am نعم وأما أنواع المعتدات نعم فهي على سبيل الإجمال ست نعم الحامل نعم نفرقو إيه كينا والمتوفى عنها زوجها نعم بيو نعم من غير حمل منه نعم والحائل التي لا تحيد أو الحائل التي تحيد وقد فرقت في الحياة وقد فورقت في الحياة والحائل التي لا تحيد لصغر لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة في الحياة نعم ومن ارتفع, ومن ارتفع حيضها حيضها ولم تدر ما رفعه وامرأة المفقود نعم تمالا أنا هنا سوي من بيان أنواع المؤتدات نعم نوعي كم ماتا ودن دسكين أينهم واتو ainihin wato idda sai ce fahunna ala sabilil ijmali sittin sai ce ga su ala sabilil ijimali idan ya tattaro su zai iya ce maka sun kasu gida shida abu na farko sai ce alhamilu akwai matar da ake sakinta tana daga ciki ita tana da hukuncin ta na musamman mm. na biyu wal mutawaffa an hazo juwa min gairi hamlin minhu matar da mijinta ya mutu ya batta kuma ko da ya mutu ba ta da ciki bi ma'ana ba ta da ciki wanda wannan mijin ne eh, da wannan mijin ta same shi wal ha'ilu lati tahidu na'am yawa akwai matar da ita kuma ba ta iya daukan ciki amma kuma tana yin al'ada na'am kuma wanda ba wai ke ce mata bakarariya Eh. ita ba ta iya ɗaukan ciki amma kuma tana jinin ba wai ba ta yin jinin ba ta yin jinin eh. duk da dai irin waɗannan matan zaka ga jinin nasu yana ɗan rikicewa lokaci te wata biyu ba ta yi ba mm. wani lokaci te wata uku wata kuma zaka tana yin jinin duk wata amma dai kuma ba ta iya ɗaukan ciki to kaga wannan idan mijinta ya mutu wato idan mijinta ya sake ta eh. ba mutuwa ya yi ba ya sake ta amma kuma ba ta iya ɗaukan ciki kuma tana jini kuma tana yin jini ita kuma hukuncin ta yana nan mm. sai kuma walha’ilu lati la tahidu li sigari akwai matar da ita kuma ba ta iya daukan ciki mm. saboda ya karama ce domin akwai yaran da ake aure da su shekara goma sha biyu sha uku mm. al misali sai ya zama bata balaga ba kuma an aurar da ita to za ga a ɗabi'ance ba ta iya ɗaukan ciki saboda ba ta yin al'ada au iyasin ko kuma matar da ya zama ba ta iya ɗaukan ciki saboda tsufa ta gama ainihin al'ada ta kila tashi ta manyanta fara mm. mufaraqatun fil hayati kuma an rabu da ita mm. a cikin rayuwa ba mutuwa mijin yayi ba mm. nan malam da yana dunkulo mana su ne yana dunkulo mana su ne kafin warware warware su kowace saboda yanzu kana faɗan nan wata sai ta ce na faɗa na to wata kuma sai ta ce ta faɗa can eh, eh, da haka kowa za ta zo ta ji hukuncinta sai malam ya ce wa manirta fa haiduha wa lam tadri ma rafa'ahu Hmm. da matar da ita kuma kawai jinin ta ya dauke mata al'ada ya dauke mata kuma ta san dalili ba ita ba tsofa ta yi ba eh. ka gani ita ba ya karamar yarinya ba kuma tana yin al'adar ta lafiya lafiya duwata kawai kwatsam kawai kwatsam sai ta daina ganin al'ada hmm. to kuma sai zo aka zo aka sake ta to ya za ta yi ta iddata wa mar'atul mafqudi da matar da mijinta ya bace kawai ana zone ya fita daga kaduna zai tafi kano ko lagos sai aka neme shi a karsa mm. kawai daga wani gari zuwa ga wani gari yau ne gobe ne wata ɗaya wata biyu har shekara bai dawo ba babu namban wayan shi da hanyar da za a bi an buga gidan rediyo an buga gidan jaridu an watsa a kafafen watsa labarai amma ba a samu labarin cewa to yana da rai ko ya mutu to ita kuma ne ya za ta yi ida wannan dai su ne guda shida kenan guda shida mai ciki daya ko mm. eh, sai wace wal mutofa ha zawjuha na'am wanda mijinta ya mutu ya batta mm. ba tare da ciki ba na'am ka gani biyu kenan yawwa sai kuma wacce take ba ta iya haihuwa na'am amma kuma tana al'ada tana al'ada na'am sai yawwa sai kuma wacce ike tana al'ada na'am wato wacce ba ta iya haihuwa amma ba ta al'ada saboda ya karamar yarinya ce hudu kenan eh, ko kuma ta tsufa sai na biyar matar da jini ya dauke mata kwatsam kwatsam na ta san dalili ba to sura na shida na shida abdul mafqud na'am wannan su ne shida kenan yawwa to gashi nan malam zai bayanin su filla filla kenan ko na'am yawwa mm. to malam zai kawo mana su kowace ka ji hukuncin ta ɗaya bayan mm. ya ce falhamilu تعتد بوضع الحمل نعم سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت نعم بوضع الحمل مم. لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نعم فدلت الآية الكريمة على أن عدة على أن عدة الحامل نعم تنتهي بوضع حملها نعم سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة وذهب بعض السلف إلى آه، بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين, بأبعد الأجلين. نعم ولكن آه، حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل يوا تو yanzu مالا هنا magana akan hukuncin matar da wato mijinta ya rasu ya تنادي تشكي tana da ciki da gaba ɗaya tana magana ne akan matar da mijinta ya mutu mm. kuma tana da ciki sai malin ya ce falhamilu ta taddu bi wata ilhamli ita matar da mijinta ya mutu ya batta mm. to za ta yi idda ne zuwa lokacin da ta haifi cikinta na'am sawa'un kanat mufaraqatun fil hayati aw bil mm. shin sun rabu da mijinta ne sanadiyar mutuwa ko kuwa ya saki saki ne aka yi a cikin yana da ran shi ya sake mm. ta me isa Allah ta'ala yana cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna mata waɗanda suke da ciki iddan su tana karewa ne a lokacin da suka haihu mala ya ce ayatul karima ala anna iddatal hamili tantahi bi wadai hamliha wannan aya kar ta nuna mana cewa wato gwargwadon iddan mace na karewa ne daga lokacin da ta haihu gaba sawa shin mutuwa mijin yayi ko sakin ta yi amma wasu malamai sun tafi akan cewa hmm. ita macen da mijinta ya mutu ya batta وذهب بعض السلف إلى أن الحاملة المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد a Jalaini. wasu malamai sun tafi akan cewa matar da mijinta ya mutu ya batta kuma tana da ciki to za ta yi idda ne bi abadil a Jalaini. da ajalin da ya fi tsawo misali lokacin da ya fi tsawo yawa mutum ne mace ce mijinta ya mutu ya batta da ciki wata mace tara tara to saura bai wuce kwana sati ɗaya sati biyu sai ta haihu tana cikin watan haihuwa sai ta haihu eh, eh ma'ana da za a ce ta iddanta zai gama da haihuwa ne yawa tana haihuwa kaga muddan yayi kada ya zama yayi kada kaɗan sati ɗaya sati ɗaya ko sati in yayi yawa kai wata ɗaya yawa al'adance da yawa to amma idan ya zama tana da ciki ne wata biyar mu ce yawwa ka ce wata biyu wata uku ko biyu yawwa to kaga shi akwai nisa akwai nisa sai ta yi wata shida eh. sun za ta gama idda to wannan dai magana ce kaga kenan mm. idan aka ce tana da ciki wata tara nan na'am sai a ce iddanta ba haihuwa bane kenan iddanta salasata ashhurin salasata ashhurin ne eh ko kuma salasa qur'in na'am wannan kawai amana ce ta ilimi ma fada eh. amma dai da karshe sai ce lakin hasalal ittifaqu ba'da zalika alan qida'i iddatiha bi wada'il hamli bi wada'il hamli ma'ana ko yau ta haihu yau ya rasu da safe eh. mijinta ya rasu ko ta aka saki ko kuma da safe mijinta ya sake ta na'am da la'asar ta haihu ko kuma yau mijinta ya sake ta gobe ta haihu shikin ta gama idda ta ittifaqi bittifaq mm. domin Allah ya ce ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun mm. in ta ga dama ta wani auren idan ta ga dama kuma ta kuma gurin mijin shi da mijinta da sabon sadaki na'am idan ya zama wato auren da zai iya yiwuwa ta koma ne mm. to kaga wannan shine a takaice ta farko kenan matan farko wanda ita mai ciki mai ciki ce mijinta na'am sauran kashe-kashen kashe-kashen guda shida ya rage ko in ce guda biyar guda biyar ya rage to za mu dan huta malam insha Allah su ma masu kallo za mu ba su dan dama a dan sake jaddada sabon nishadi da sauransu ka a samu eh, me ake kira malal ka a samu kosawa <laughs> ka a samu mm. kosawa mm. za mu dawo bayan dan lokaci kaɗan saboda haka sai a kasance tare da mu kada a yi nisa masu kallon mu da sauraron mu